Sashen Hausa na Studio Kalango su gabatar da labarai na dai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masararo Asmana shi nake muku lalle habin a cikin shirin na yau Alhamis 5 ga watan Oktobar na 2023. A cikin shirin za ku cewa yau 5 ga watan Oktobar na 2023 kasar Faransa ta soma shirin janye sojojinta daga Nijar. Shirin ya soma ne da sojojin kasar 400 da ke a Walam. Kuna dauke da karin bayani. a sakamakon shi mulkin 26 ga watan jiya a nijar biyu da wato biya da hukumomin hukuncin sediyawo da wasu kayayyaki wasu kayayyaki abincin musamman shinkafa farashin ya tashi goron zabi a kasoni daban-daban za ku ji dalilan wannan a rahoton musamman na yau za ku ji karin bayani dangane da ka'idodin yayar cawa a hilayen kiwo shirin janye sojojin faransa daga sahel da shugaban kasar faransar emmanuel macron ya bayyana a ranar 24 ga watan september zai soma yau biyar ga watan oktobar sojojin na faransa za su fice kaɗan-kaɗan lokaci zuwa lokaci inda jimillar sojojin 1,500 za su fice kafin karshen wannan shekara ta 2023 sojojin na farko da za su fara tafiya kamar yadda hukumar soja ta bayyana su ne sojoji 400 da ke walam sai dai shirin na fuskantar kalubale a game da kayayyakin aiki domin ficewa daga barikin sojan sama lamarin da zai kawo wato sarakiya kasancewar iyakokin nijar da benin suna rufe domin isa da wato tashar jiragen ruwan kotonu kuma yana da muhimmanci wato ga sufurin kayayyakin aikin sojan. sama da ton dubu tara na kayan abinci na hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya da suka hada da abinci na musamman na rigakafi da warkar da cutar tamowa da aka nufo nijar da burkina faso da su sun makale tsakanin benin da togo in ji hukumar raye kasashe ta majalisar ɗinkin duniya wato pinid hakan ya biyo bayan matakin hukuncin da kungiyar siriyawo ta kakabawa nijar a sakamakon juyin mulki na ranar 26 ga watan jiye na 2023 hukumar finidi ta suma wata sanar da cewa hukumar abinci fam na kimanta yiwuwar sake hanyoyi domin iso da kayayyakin a nijar juyin mulkin ranar 26 ga watan jiye tare da janyo matakin hukuncin kungiyar sidiyawo ta hanyar matakin rufe iyakokin kasashe da nijar ya haifar da rashin wadatar kayayyakin masarufi da suka hada da shinkafa a yau buhun shinkafa na kilogram 25 da na kilogram 50 sai kara farashi suke yi duk da jankunan da hukumomin nijar suka yi shabu cambiano sakatare general wato na kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da kaya da kuma fitar da su na nijar wato ya bayyana cewa akwai dalilan da suka haddasa wannan halin Babu isasshiyar shinkafa a nan ya mai ko motocin abincin da aka ce sun zo a bayan ruwa motoci 26 ne wanda suke dauke da abinci. Sun dai ɗara babu, amma bai isa. Don haka ba iya cewa akwai isasshen abinci a yamai abu na biyu gaskiya ne kayan tun can kasashen waje ne thailand ta tsaida fitowa da shinkafarta tun 20 ga watan satumba shi ke nuna cewa ko da ka yi odar shinkafa a thailand ba za ka samu ba sun ajiye maka su saboda su ciyar da kansu china ma ta dakatar da fitowa da cimakarta pakistan ce kadai muke amfani da shinkafarta kafin ma abin da ya faru 26 ga watan jiye shigowa da kayan cimaka ya yi karanci kasar bashi kolin kayayyakin nijar tsantsa karo na bakwai ta soma yau a ko kuma jiya a yamai shugabar wannan shiri madam rabi arzika ta bayyana muhimmancin amfani da kayayyaki na gida inda ta kuma yi kira ga al'umma da su ci gaba da sayan kayayyakin da aka sarrafa a gida saboda abin kasa kasa Rayewar iyakoki wata sa ce kayayyakin da 'yan ƙasar Nijar suke sarrafawa saboda yau an waye gari mutane sun ga ranar kayayyakinmu ko da an rage iyakoki muna da abinci wanda zan mu ci. Misali mutane don sun saba da cin shinkafa yau da shinkafar ke hanyar bacewa sai wasu ke da hankulansu. Alhali ko ba shinkafa muna da sauran cimaka kamar su wake da ake sarrafawa cikin abubuwa da yawa da makamantan haka. ƙasashen makwabta suna sai matsayin kayanmu da himma tunda su suna bukatar kayan da aka sarrafa da hannu saboda wajen su babu su mu kuma muna da su sosai a nan kuma cikin farashi mai sauki ko da kuɗi kaɗan kana iya samun biyan bukata gashi kuma mata ne ke sarrafa wannan kayayyakin ya kamata a tallafa musu ta hanyar sayan kayayyakin da himma a cikin daren uku ga watan oktobar jami'an tsaro na gaya sun kama motoci uku da aka ratso da su ta kan tekun isa wato kogin isa inda cikin kwale-kwale ta barauniyar hanya daga ƙasar benin hakan ta faru ne duk da matakin hana tafiya kan kogin isar cikin dare da hukumomi suka ɗauka mutane shida suka taka wannan doka dukansu an tsare su an kuma mika su a hannun kotu farfen gundumar gaya kaftan burema seni ya yi karin bayani a hirar da ta hada shi da fadel alu kun san iyakokin mu ma a rufe suke kuma muna da doka da ta ce yawo bisa ruwa daga kare shida ne da sahe zuwa kare shida da maraice bayan shi doka ta hana sai ya zamanto akwai mutane masu ketarwa da motoci tun daga benin har nijar kun su sa motocin nan cikin kwalokwalo cikin jiragen ruwa kuma jiragen ruwa na yan benin ne ba namu ba ne a zuwa aje su kuma su kama hanya su wuce su bi hanya wadda ba sani jiya sai na ji labari na diba lalle haka ne sai na tura wajen karfe goma sha uku sai na shirya da patrol da kuma kuma 'yan fan na ci su ma su zo su shiga cikin wannan mission a ta a kama a ta a yi jiran su saboda da dare ne suke zuwa da zuwa ma ga mota uku sun ketaro sai dai mai jirgin ba a same shi ba tun da ya shiga ruwa ya koma insha Allah an ɗauki matakai wanda zai sa mai jirgin ma a gaban in Allah da muna kama shi to motocin na uku rado guda ga ta ita da lambar Nijar ce ma da kuma biyu Toyota pickup guda da Starlet guda albarkacin ranar malaman makaranta ta duniya yau biyar ga watan oktobar an shirya wata muhawara a yamai wata dama ta karrama malamin makaranta da kuma aikinsa nan da dakwai hamidu shugaban kungiyar malaman makaranta sunan a jihar yamai ya yi wa laila nuhu karin haske domin raya dukkan yabon da ake yi wa aikin malamai da malami musamman ma malamin makaranta da kansa akwai wata rana da aka keɓewa wannan aiki wannan kuma tun a shekara 1994 duka alherin da al'umma take samu daga wannan aiki na malamin makaranta rashin ta aiki na dogaro sosai da kyautattuwar halin aiki da na rayuwa na waɗannan malaman makaranta asali ma yanayi na taimakawa na rakiyarsu domin cika aikin da ya rataya kan wayansu su quand même cette kamar yadda kuka je yau biyar ga watan oktoba ranar malaman makaranta ce ta duniya manufar ranar kuma ita ce a wayar da kan jama'a a game da mahimmancin malaman makaranta da kuma rawar da malaman ke takawa a tsarin ilimi tare kuma da nazari akan ingancin aiki na masu ba da horo a duniya a filin ge malaman makaranta na fuskantar matsaloli da kuma kalubalai da dama habibu garba ya haɗu da wasansu ga kuma hirarsu Yau an waye gari 'yan makaranta ba sa girmama malamansu wasu suna shiga aji ne kawai don dai su gurɓata karatu Idan na ga irin wannan yaron kawai korar shi nake yi kai tsaye daga ajin. In yaron ya ci gaba da hakan har sau uku ni kuma zan maimaita korar shi. Sannan daga baya sai in kai karar shi wajen magabatan makarantar daga nan sai a san abun yi. A yau tsarin ilimi yana nan tare da matsaloli daga cikin kalubale mafi muhimmanci da zan iya cewa shine ja da bayan ilimin yara. kamar yadda sakamako daban-daban na jarabawa suka nuna a baya-bayan nan. Sai ka saka ido ga ɗalibai sau da kafa domin su samu nasara. Sannan akwai karancin kayan karatu domin ingancin karatu. Wani yanki ne na rashin tsaro domin yawancin yara suna fitowa daga ƙauyuka da suke fama da hare-haren waɗannan 'yan ta'adda shi ke sa a kowace shekara ake samun raguwar adadin ɗalibai. A cikin gundumar Saye, garuruwa da dama na iya fuskantar karancin abinci bana sanadiyar rashin isassun ruwan sama da kuma rashin samun magunguna da wasu abubuwa kamar takin zamani ko kuma su ga manoma shinkafa. Misalin ƙauyen Tilare mai nisan kimanin kilomitar goma da garin sayi Draman Amadu mai garin na Tilare ya yi wa Sumana Amadu ƙarin bayani. Muna da manyan hatsi da ƙananan hatsi. Manyan hatsi sun yi amma sun kasa kaɗan ba kamar shekarar bara ba. Tondo cire gaba ɗaya hatsi da wake sun bushe saboda rashin isassun ruwa. Allah dai ya kawo mana sauki. Shinkafa kuwa na baiwa jama'a eka goma sha shida da suka shuka shinkafa. amma yanzu man fetur ne yake ba mu wahala sai mutum ya tafi sayi ya samu man fetur da ake samu inji domin ban ruwa abin akwai wahala takin zamani buhu yanzu yana jika talatin kunga mai karamin karfi ba zai iya ba shi talaka ba wai ka ba shi kuɗi ne ba a'a idan ka taimaka mishi to ya fi son ma haka muna son kayan aiki wajen gabaki ɗaya zogale da tumati ne jama'a suke noma amma takin zamani dai ya yi wahala amma wallahi an gara su a gabe. Sake tsara fannin haƙar zinariya na gargajiya domin ya ƙara amfanin tattalin arzikin ƙasa shine manufar wata haɗuwa da aka yi jiya talata uku ga watan Oktobar tsakanin hukumomin jihar Agadas da masu aikin zinari na jihar. Shugaban ma'aikatar ma'adinai ta jihar Salifu Abdulrahman ya bayyana cewa akwai sama da lasisin haƙar ma'adinai 300 da aka bada a jihar kuma da dama ba su biyan haraji a Hirashi da Musa Mamman. Haɗuwar da gwamna ya yi tare da masu aikin haƙar ma'adinai na shugabannin kamfanonin haƙar ma'adinai yana da mahimmanci wajen zuba kuɗaɗen haraji ne da ya kamata a zuba wa gwamnati daga waɗannan kamfanoni. Akwai mutane fiye da 300 da aka baiwa lasisin haƙar ma'adinai a nan yankin Agades. Idan na ce yankin Agades musamman a mahaƙar zinariya ta Danzager da Cibakatan da kuma Jado. Ya yi shekara da dama da yawan kamfanoni suna samun amfanin aikin da suke yi amma ba su zuba wa gwamnatin haraji dangance da filayen da aka ba su da ya kamata su rinka biya har da sabuwar dokar ma'adinai da majalisa ta amince a shekara 2022 akwai abin da ya kamata su zuba wa gwamnati. Hukumar kwallon kafa ta duniya a jiya hudu ga watan Oktobar ta bayyana sunayen ƙasashe da za su karɓi gasar cin kofin duniya karo na 48 da kuma karo na biyu tsare da tsarin tawagogi 48 na ƙasashe da suka sami tikitan shiga gasar. A karon farko kasashe shida ne aka zaɓa domin su karɓi gasar duniya ta 2030 su ne Maroc, Argentine, Paraguay, Portugal, espagne da kuma Uruguay. sai rahoton namu na musamman a ƙasar Nijar ya yarcawa aiki na da dokoki suka tsara wato ta haka ne kuma tsarin doka na dubi da goma ya yi jibanci kiwo a yayin dokarsa wa'ayar dokarsa mai lamba 60 da ga dai ƙarin bayani a rahoton abokin aikinmu wato talan fudai ahmed da tare kuma da jibril malam kalla wanda shine sakataren dindindin na kwamitin kula da hilaye a jihar difa Cikin yankuna noma idan kuna son neman ciyawa ko haki akwai dokoki kamar yayar haki ba za a yin shi ba kara zube akwai na dabbobinku da ke cikin ƙauye ko kuma ku ɗauke shi a matsayin ayyukan kasuwanci duka abubuwan biyu suna da mafitarsu kuna 'yar nema domin dabbobinku da ke cikin gida ku sanar kai tsaye da ofishin magajin gari domin ku gaya musu cewa kuna buƙatar haki magajin gari sai ya kira ga shugabannin kwamitin kula da filaye sektar bangaren kwamitin sai ya ce to ga waɗannan mutane suna buƙatar ciyawa ina za su je su yayo ta ba a ko ina ba za su je su mutane na kwamitin filaye sun san komai domin fidda ciyawa inda za su je ga wani wuri da za su yayar hakkin ba ƙauye ba ne ko kuma kusa da rugga ko wani abu haka kun ga yadda abin ya kamata ya gudana. kamar a ce wanda yake da dabbobi a gida idan yana buƙatar ciyawa shi ma sai ya je neman izini a ma'aikatar magaji wajen gari ko kawai tafiya zai ya ɗebo ya dawo. Dole abin da aka faɗi cikin dokoki sai kun je ofishin magajin gari ku gaya musu matsalar ku game da manyan dabbobi lodan kura ne ba na manyan motoci ba ne kura shanu ce kuna iya ku je yau ku nema a ofishin magajin gari kuna iya biyan dala ɗari ko jikka sannan su ba ku wata takardar izini domin ku je ku ɗauka idan ku ƙare kuna iya sake komawa. Wani amfani ne ake yi da kuɗin nan da ma'aikatar magashin gari ke karɓa? Kuɗin ba a sa su cikin wani abu sai dai kawai cikin gyaran muhalli domin kafa wuraren kariyar wutar daji ko wasu abubuwa. A'a ba a cewa za a karɓar wasu mutane ko za a biya albashi. A'a ko da kuɗin suna da yawa kawai za a sanya su ne a cikin harkar muhalli wato cikin ayyukan kariyar muhalli wuraren kariyar wutar daji shuka itace da kuma sassaban zamani kuma za ku iya aikin wadda kai yaƙi da wutar daji cikin wannan tsari ne za ku iya sa kuɗi ɗin ba a ko ina ba. To idan aka yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ta wata hanya kamar ta amfanin al'umma ko kuma na amfanin gundumar me hakan ke nufi? Idan kuka sanya kuɗin wani wuri kuɗin ba su da yawa amma ya zama wani rabda ciki da kuɗin. Ƙarshen shirin kenan a huta lahiya.